أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدور حكا بركة مدساك سادوا أتكم وانا شري دميكي كاوانا إنغان ترايوا دلافيا shiri شري ني وانا وانا كفا take kawa ta almabruk tv za mu yi bayani akan abin da ya lokaci ba na komai ba lokaci wanda yake na jin daɗin kusancin iyali ko kuma jin daɗin jima'i akwai lokuta guda uku wanda suke da tsada mutane kuma da yawa ba su iya kiyayewa akan irin wannan lokuta Allah ya riga ya yi jikin mutum ya suranta shi ya kuma inganta shi da abubuwa wayanda suke na halittu wayanda suke tasarrufi da abin da duk yake wanda yake na gangan jiki amma wayannan abubuwa akwai wanda ido suke iya gani akwai kuma wanda ido ba zai iya ganin su ba kayan cikin mutum kowanne yana da lokacin da yake aiki wanda yake na kuzarinsa so a ƙarƙashin wannan hakanan shi system ɗin mutum ko kuma gangan jikin mutum yana da lokaci wanda yake nashi na kuma kuzarinsa a lokaci wanda yake idan har mutum ko da yana da rauni ya kusanci iyalansa a kan wannan lokacin in Allah ya so ya yarda zai ji daɗin jima'i zai kuma samu ƙarfi sama da yadda ya sani ba ko da yaushe ake kusantar iyali ba duk da Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ya ce gonakinku ne za ku je ma gonakinku ta yadda kuke so so amma a ƙarƙashin kiwon lafiya akwai lokuta guda uku masu tsada kuma wannan ya tabbata a likitance ya tabbata a al'adance ya tabbata kuma a addinance lokaci wanda yake na farko shine kafin sallah asubahi wannan lokacin yana da tsada ka yi bacci duka gaɓoɓinka sun koma matakin da suke sannan kuma jikinka ka samu kuzari kwakwalwarka ta huta in Allah ya soya dan zaka kusanci iyalanka a wannan lokaci zaka samu biyan bukata wadatacce babba abin da zaka iya yi da ka tashi sai ka samu dan ruwan dumi sai ka sha kofi daya a wannan lokaci in Allah ya soya da zaka samu biyan bukata wadatacce ya danganta da yanayin aikinka da kuma ainihin inda kake gama, wayansu suna ciki ɗaya ne wayansu suna ciki da falo wayansu kuma suna sub content wayansu suna two bedroom wayansu three bedroom wayansu kuma gidan sama suke so ya danganta da inda kake da kuma yanayin mu'amalar da take faruwa a yanayin wannan lokaci in dai har akwai faraga kuma kana jin ka kai kaɗai ne kana da natsuwa gama, ba a kusantar iyali a wurin da ba a samun natsuwa da kwanciyar hankali in dai har mutum yana so ya ji daɗin jima'i lokaci wanda yake na biyu shine lokaci daga karfe ɗaya har zuwa karfe uku na rana shi kanshi wannan lokacin yana da matuƙar tasiri da muhimmanci lokaci wanda yake na ƙarshe shine karfe tara zuwa karfe goma sha ɗaya wayannan lokutan guda uku su ne lokuta wanda ko da mutum bai da kuzari in Allah ya yarda in har yana da lokaci ban ce kana wurin aiki ka dawo gida ba ban kuma ce kana kasuwa ka dawo gida ba amma idan da lokaci ka yi ƙoƙari ka ribauta da irin wannan lokutan da na lissafa guda uku kafin sallah asubahi da kuma azahar zuwa la'asar da kuma karfe tara na dare zuwa karfe goma sha ɗaya na dare wannan shine a takaice abin da zan iya kawowa ga masu buƙatan ƙarin bayani akwai lambobi da zan saka za ku iya tuntuɓa na da kuma waɗansu bayanai da za ku iya ji daga baya akwai abubuwan da da yawa ba za su iya faɗuwa a wannan kafa ba amma idan mutum ya kira zai samu ƙarin haske mace ko namiji muna haɗa magunguna kala daban-daban duk wanda yake wadata wata lalura in Allah ya soya da idan ya kira mu inda halin ya samu magani ta ɓangaren mu in Allah ya soya ya yarda za mu yi bayani da shi mu haɗa mishi magani daidai da lalurarsa. idan wannan shine shiganka na farko za ka yi subscribing ka yi sharing idan kuma kana da wayansu tambayoyi za ka iya comment ko karin haske na ku har kullum zakariya haruna abdullahi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh